mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahli sunna sa'annan Allah muna roƙonka ka da mu qiyama ahli sunnah wal jamaa bayan babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwar mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata mai albarka kuma lokaci mai albarka muna cikin watan ramadan yana da kwana ɗaya goma sha hudu hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1444 yayi daidai da miladiyan annabi isa 2023 muna cikin watan april yana da kwana daya daya biyar ga munannan nan masallacinmu na ahlus sunna wal jama'a jami'u taqwa karkashin makarantarmu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani a cikin wanga wata mai alfarma watan alkur'ani watan ramadan bayan Allah babu shakka muna roƙon Allah ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi Allah ka cike mu da ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi sadaka Allah ka lullube mu da ikhlasi sannan muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a bisa sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. a bayan Allah babu shakka suratu hud mu yi karatu ubangiji Allah ya bamu labarin gwagwarmayan Annabi Nuhu da al'ummansa har ya kai karshe tun daga farko ya labarta da manzon Allah tun daga farko har aka kawo karshe karshe sai Allah ce masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin gabani aka Allah ce qila ya nuhu bit nuhu bit ko nuhu bit Allah ga ga kaza shi an koshi qila ya nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim ubangiji Allah ce nu'u sauka da aminci da albarkatunmu baki daya wanga aya abin da na jawo shi yana da alaƙa da ayan da mu karanta akwai wani abu da ke da alaka da aya ina try as much as possible mu alakanta shi wa ila adin akahum huda kaga nan Allah ya ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ce manuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamin sanumatihum thumma yamassuhum minna azabun ali tunda yana da alaka zai hakuri sosai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 huda ba annabe ne cikinsu shi ma ba annabe ne daga gare su ai na aike ka na aike ka balarabe dan wani larabawa shi ma hudu haka ne kama bayan alaƙan da ubangiji Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan annabi Nuhu Nuhu bi salamin minna sai ce me wa barakatun alaika wa ala umamin mimman ma'aka sai Allah ya ce da annabi ya ce ma annabi Nuhu sauka wa'anda kai da su da ku sauka yanzu kuka yi imani kuke cikin jirgin nan na musu albarka dukkanin su 'yan gidan aljanna ne amma wa umamun sanumatti'uhum wa'ansu al'umma kuma kaga an raba su guda biyu in kun lura cikin ayan nan sai Allah ya ce mai ah, bi salamin minna wa barakatin sai ce alaika albarka masu yawa akan kai annabi nuhu wa ala umamin mimman ma'ak da kuma al'umman da ke tare da kai su ma na musu albarka alherin duniya da lahira duka na baku nan muna ganewa alherin duniya da lahira wake bayarwa sa'adan duniya da lahira wake yi Allah ne sai kuma Allah ya ce masa sai kaga da ya ce wala umamin mimman ma'aka mun gane wanda suke tare da shi kenan shi ya ce wa umam suwa kenan sanumatti'uhum wa'ansu al'umma maluma suka ce ya gaya ma annabi nuhu ne wa'anda suke tare da kan gade na yafe musu na musu albarka yan gina aljanna ne yaran da da su haifi shi wani daban ne yaran da da su biyo baya suna su ne wani abu ne daban wa'anda da su yi imani aljanna wanda ba su yi imani ba na jiyar da su daji nan duniya kiyama in sa su gidan wuta shi yasa alkawarin shine wanda suke tare da kai yan gidan aljanna amma wanda da su biyo baya wanda ya yi imani aljanna wanda ya kafirce duk da kafircin na ba shi ci da sha da wurin kwanciya in ba shi lafiya in gina shi sosai ya ji daɗi gobe kiyaman sa shi wuta to da Allah ya gama ga labari sai ubangiji Allah ya ce ma annabi Muhammad ai labarin annabi Nuhu ga ga sabon wani labari da ni Allah zan baka wani labari ne sai ce wa ila adin akhahum huda ya ce wa ila ad zuwa ga adawa suwa ne ne adawa maluma sun ce ad su kabila ne bayan da aka hallakar da al'umman annabi nuhu al'umman da suka yi kafirci bayan al'umman annabi nuhu su ne adawa tun da aka hallakar da annabi nuhu ai mun ga an gama da su ko to wayanda suka biyo bayan suka yi kafirci su ne wa su ne adawa adawan ga maluma sun ce larabawa ne larabawa ne sannan bayan larabcin sunna suna wani unguwa da ake ce masa bai baina umman wa hadaramaut yasa in ka bincika yanzu ka san yaman kenan to wayannan mutanen nan babu shakka Allah ya girmama su ya mutunta su ya daukaka su fiye da kuke tunani na farko Allah ya ba su lafiya gangan jiki yadda Allah ya musu wani abu daban ne ya girmama su ya ba su lafiya ya ba su arziki manoma ne bayan noman nan kuma estate developers ne har Allah ce a nuna bi kulli ri'in ayatan ta'bafun suna gini ma dey build for fun su yi gini su yi giri suna iya ma ya zo wuri ba zai shiga bane bai da bukatan gidan kawai ya gina kurun ya tayar ya nuna da mutane ga abin da na gina ma bai kwana ciki atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun sai wa ce wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun yanda suka rike duniya suka rike duniya sun rike duniya kaman duniyan nan karshe kenan ba su zuwa ko ina misali kaman al'ummar zamanin ga kenan Yanda kaga muka rika duniya kaman ba mu mutuwa ko eh haka ne yanda muka kama duniya kan ba mutuwa to wa'annan adawa haka suke Allah ya girmama su ya daukaka su Allah ya ba su lafiya Allah ya hore musu duba har Allah ya ce wa iza batashtum batashtum jabbarin duba kai gangan jikinsu da lafiyan da Allah ya musu Allah ya ce da annabi ah, Muhammad cikin ina jin kamar suratul araf kenan da Allah ke bayani wa ila adin akhahum huda har yazo ya kai ah, ah, eh, eh, har yazo ya kai ata atal a ta'ajabu na ke na na akwai inda uh, ya ce inni lakum nasihun amin sai ya ce astagfirullah ta'ai ya kamata ayan ga insha Allah ya insha Allah ya zo har uh, awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum sai Allah ce sai ce fadhkuru ala Allah idh ja'alakum khulafa'a min ba'di nuhin wa zadakum fil khalqi basta ubangiji Allah subhanahu wataala yace fadhkuru ala Allah ku tuna da ala Allah da Allah ya muku iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin Allah ce da na tafiyar da al'umma annabi nuhu na bar da wayannan mu'minan aka hayyafa na bar ku ku na girmama ku na daukaka ku khulafa'a min ba'di qaumi nuhin sai ce me halittan da nayi ma mutane annabi nuhun nan kuna kunnan zadakum fil khalqi basta halittan ku na kara shi yayi extraordinary in wani ku yazo ya gan ku shega yayi kukuyi daban da shi lafiyan ku daban ne ga kunan dogaye kanku ne kafanku ne baya ne kai menene komin ku manya manya ne zadakum fil khalqi basta maluma suka ce tunda Allah ya ce zadakum fil khalqi basta yana nuna lalle cewa halittansu abin kallo ne don Allah da kanshi girma makhalitan bayan wanga duka da ubangiji Allah ya ba su fa ya girmama su ya dauka su sai aka wayi gari duba ga lafiya kai an ce technology adawa wani abu daban ne suna da wani wato akwai wani ilimi da basira da Allah ya ba su na kere-kere na tsare-tsare na gine-gine na rayuwa dai Allah ya ba su rayuwa ya ba su lafiyar more rayuwa ana iya shimfida maka duniya baka da lafiya ko su da Allah ya shimfida duniyan ga gona ga dabbobi ga gine-gine sai Allah ce to ga lafiyan da za ku more da shi domin ana iya ga mota ga gida ga abinci ga kudi baka da lafiya baka ka more kana kwance amma su Allah zadakum fil khalqi basta ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya yalwata halittansu shi yasa da wa'an suke siffatawa wani man zai gaya maka magana fa ni ni aka haka nake ji wai don kana ji cikin malumin tafsiri wani zai magana ka ji tsoro ba'ada ya yafi daru hadis sau eh, dogo ne malam ga sai malam waton zadakum fil khalqi basta duk da wanga duka baki daya sai aka wayi gari mala ga lafiya ga duniya ga ilimin da Allah ya ba su na sanin duniya da suka yi duka suka kare suka ji daɗi maimakon a koma aje je a bauta ma Allah a gode ma Allah sai suka yi manya-manyan duwatsu suka kawo bayan da suka yi gine-gine suka kare sai suka yi duwatsu duwatsu duwatsu duwatsu da itace itace itace suka ce wanga shine allan kaza wannan shine allan kaza wannan shine allan kaza wannan shine allan kaza suna yi ma'allolin sujada lafiya mun ga ku ne abinci mun ga ku ne estate mun ga ku ne komi ku ne Allah ce a'a gudu na aike ka je ka zama su ba annabi insha Allah ya ce ma Muhammad na'am وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا شسا هود صاحب السورة كنا annabi hudu wanda aka ɗauki sunansa aka yi lamban sura yanzu mun kai zuwa gare shi Allah ce wa ila adin zuwa ga adawa akhahum danwansu huda ai bi mana akhahum fi nasabi la fi din suna da alaka na dangantaka amma bana addini ba wane ne hud shine hud ibnu abdullah ibnu rabah ibn al-jarud ibn ad ibn aus ibn iram ibn sam ibn nuh nuhu ke hudu kenan wato kana ganin cikin kakannin shi na akwai wa ad sai aka dangana kabilansu da kakansu ad to daga wurin ne ya ku bayan Allah shi wanga bawan Allah ubangiji Allah ya aike shi ya ce annabi hudu sheka da gudu ka ce zuwa gare su nabiyyun min anbiya illa rasulun min rusulillah bu'itha ila qaumi ad bu'itha ila ad an aike shi zuwa ga adawa suna nan she gashi nan ya zo gare su na malam qala ya qaumi ibudullah qala ya qaumi sai ya ce musu gaba dai sai fara wa'azi ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ibudullah ku bauta ma Allah na Allah ya aiko ni zuwa gare ku annabi nuhu zuwansa da Allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumi sai ya ce mai inni lakum nadhirun mubin Allah ta'budu illa Allah Allah ta'budu illa Allah kaga da'awan annabi nuhu kenan ko Allah ta'budu illa Allah yanzu annabi hudu shi ma da ya kai wa ila adin sai Allah ce akhahum huda sai ce me قال ya قوم اعبدوا الله قال يا قوم she shi ma musu zamu gani na annabi nuhu ya bambanta ko iri guda ne ya shi musu ya qaumi i'budu Allah ya ku mutane na ku wa Allah ya qaumi i'budu Allah wato ajandan ne duka baki da kowane lokacin Allah ya aike message guda ne Allah na fama ko kuma sakon Allah ne zuwa gabani Adama gaba daya gabanin kowane sako a san shi ne Allah da shi ba kowa eh wanga yayi ba Allah very very important abinda yayi ma Allah very very important mu munya mu mutu kai tauhidi kenan Kala ya qaumi Allah sai annabi uh, hudu yake gamsa yana ba maki yace ba ga uh, kajifa mutane ne ga hadara ga abinci she duba maluma suka ce in suka ajiye abinci za su ci she ya baka sha'awa sun yi sarrafa abinci ai turawa da kuke gani suna sarrafa abincin ga kai duba wallahi mutanen jiya suka ajiye abinci abin kallo ne musamman adawa maluma suka ce ana cin abinci amma she na kaga na adawa in ba ajiye ya ajiye abinci zai ci nama ne ko abinci da kanshi da aka sarrafa ko abin sha ne ko kuma ga abincin ga nama an gasa ga kayan lambu ga kayan sha sannan mecin cin kuma ga lafiyan ci <laughs> ai baka da lafiya shi mara da bane ga lafiya ga appetite mala sannan kuma ga inda ma Allah akbar ga inda zai zauna ya ci abincin in ka duba rigan sawon shi wani abu daban ne in ka duba wayewan shi kawai wani abu daban ne ma wanga duka baki da in ya kada shi je ma dusi sujada <laughs> ka san mala an yi ba ko ta sai Allah ce a'a na baku na baku kamala na kalita na baku wurin abinci na baku wurin sawa yanzu zan ba ku kuma wani kyauta kyautan shine ku ajiye duwatsun ga da gumakan ga da kun bauta ta mini ni Allah fakejin ya fakaju ba ga gari ba ga wurin ci ga kayan sha ga wurin kwana ga rigan sawa ga takalmi sa'an nan kuma ga Allah shi kaɗai da Allah me kai hakan ga rabbana atina fi duniya hasana sannan kuma wa fil me wa fil akhirati hasana shi sa zuwan annabi hudun nan babban kyauta Allah ya musu yace abinda kuka rasa kurne Allah shi sa na aiko muku hudu ya gwada muku wane ne ni in kuka san ni Allah kuka yi tauhidi za ku gama tauhidin ga da duk abin da ni Allah na ba ku more duniya ku more lahira wanga ya bani na tuna da wani abu da ake bayanin adawa ga na tuna da wani abu zamanin mu ga wanda suka yi kama da adawa su ne turawa in na ce su yi kama da adawa cikin wanda suka yi kama da adawa su ne turawa sai dai halittan adawa ne ba su samu ba amma da ci da sha da wurin kwana da abubuwan more rayuwa ni da ku duka mun san turawa dai muka daga hannu ba mu saukewa ko dai kai duma hatta ma Allahu akbar in ka bar Afirka ka hau jirgi in ya doke ka kana kallon garrukan afirka da kana ka kallon su ramammu kama an ci su yaki wahalallun garruka ka je nan wuri mai kyau nan bai da kyau ana tafiya kana kallo haka bar gani in in aka yi tafiya awa daya awa biyu awa biyu awa uku awa goma goma ana tafiya da an fara shiga wurin turawan nan <laughs> da an fara land wurin turawan nan sai ka ga bambanci inda ka fito da inda za ka jira sai ka fara ganin tsari daban-daban ka fara ganin tsari ka fara ganin gine-gine gona za ka gani wani abu daban ne za ka gamu wa malam za saukar da kumalan kana kallon gidajen kamar garin na magana da kai malam da an sauka kai dai kai da an sauka malam da ka shiga garin sai ka ka shaki wani iska daban fule na sauka da kai kana takawa kana ga kana wani tafiya kai kanka shiga wurin nan na nuna cewa kai kanka ka sake first day nan ka sake first day ka sake sai ga kana wani tafiya kana kwa sai maka kamai kumin gafara <laughs> kumin gafara sai maka kamar yanzu ka shiga cikin mutane kamar na cewa kamar <laughs> ce maka kamar yanzu za fara ne za fara rayuwa malam an shige airport kaga kana shiga kana kallon mutane kana ka dubu bature aka kana kallon bature wai Allah bature wanda bai <laughs> ai yanzu abu ya sake ku kuna da phone phone kun gaggani kuna kallon komi ko baka ba kuna kallon phone kuna gaggani batun turai da komi zamanin da ba telephone ba wasa ba komi wani farkon sauko a airport da zai gani kenan amma yanzu kai ka gani kaga mutum na nan kallo yana yana wayyo Allah yana wayyo Allah na ga fita ya shiga a sa shi taxi yana shiga daga airport zuwa inda zaka da kai haka shi kai haka kana haka kana haka atabnuna bi kulli ri'in ayatan tabathun gine gine malam malam kowane gida guda kamar yana magana inda gidaje na magana wallahi da gidajen tura su yi magana malam kana kallon gine-gine kaga mota ya wuce a je a fita a shiga kana kallon restaurant ga abinci na tashi ga kayan sha in ka shiga me za ka yi ya za ka yi she maka ma kaman kai dai a aje ka kan titin kurun ka mike kura a baka Allah ya ba su me ya ba su rayuwa wallahi Allah ya ba su rayuwa ya ba su rayuwa Allah ya shimfida musu rayuwa to zan tambaye ku me saura musu ka aga shi sa in bature kasan america ko england ko australia ko faransa in bature bayan jin dadin ga ya kuma zo ya yi kalmar shahada kai ka sha mugun kayi <laughs> ka sha mugun kayi domin ga duniyan ga kuma wa ga Allah kai kuma duniyan dabara <laughs> Allah kuma ba rike wanda ya kamata ba kana munafuncin Allah to su wayannan misali da na muku su adawan misali zan muku kamar yadda ka shimfida ma turawa duniya to su ma an shimfida musu sai Allah ce to annabi hudu je kyautan da na musu nan ina son kuma musu kyautan kuma lahira shi sa zuwa annabi hudu wallahi kyauta ne zuwa ga adawa shi ce Allah ya ce in gaya muku kala ya kawumi abudullah ya ya ce musu ya qaumi abinda Allah ya baku ga ya ce in zo in gaya muku ku bauta tama wanda ya muku abinda kuke more wanga sai ce musu ne Malakun min من إله Malakun min لكم من Ai baku da wani Allah kuma bayansa. halittan kun ga shi ya muku fazkuru ala Allah shi sa an ka koma cikin suratu an ka koma cikin suratul araf kenan suratul araf wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تعقلون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصئ أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فاذكروا آلاء الله إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ce musu wannan bayanin na kaga naga ya ce musu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin naga hud kenan wancan nan kuma araf kenan ya qaumi ibudullaha sai ce me malakum min ilahin ba ku da wani abin bautatawa da gaskiya wanda ya cancanci a masa bauta da gaskiya shine ya kawo ku abinda kuke morowa ya kawo lafiyan ku gaba da shi ne duk abinda kuke takama da shi shi ne ce sa allan da ya cancanci a mai bauta na gaskiya shi ne ba turin turarrakin ba dala zan tambaye ku da wanda ya kawo ni ga ya halice ni ya bani lafiya ya bani ci da sha ya bani ya bani ya bani shi zai ma sujada ko dai turun da ni na yi in ma wani ya yi ma wani sujada bayan ni na yi ma Allah sujada turun ni na kera shi shi ma min sujada ko dai baka ba Eh. ai wanda ke ci duba tunda tunda wa ke cin amfanin Allah mu ke cin amfanin Allah wallahi ko har ma ba ku san wanda ke cin amfanin Allah ko ku sani ba ku san wanda ke cin amfanin Allah ba mu ke cin amfanin Allah zama mu ga duka yanzu ka da iska iskan ga muna shan ga duka nawa ne magana da muke ga nawa ne ne kanka nawa ne ka nawa ne ka nawa ne ne Mazafin da kanwa ne wai kuma a mai sujada saboda me shi yayi duk abin da na kirgan nan shi na in dai kai ka sassake in kai ka sassake turu ko ba ka ba Allah ya yi ka ya kamata ka mai sujada ashe turun nan in dai ma an yi wani wa zai ma sujada kai shi kai ko shi Kesa yanzu misali shaka wayi gari wai wani shehu wai sunan shi shehu she ka ba shi mota she ka ba shi gida ka ba ka ba ka ba ka ba shehu yanzu kai da shehu wa zai mu hidima shehu zai maka ko dai <laughs> shehu zai maka shehu zai maka Allah ce o laha, ku bautata mini ma mini min ilahin ghairu ba ku da wani Allah ko ma bayansa to Allah ya gaya mana gabanin Allah ya ce mana mu masa ibada shin da ya gwada mana abin da yayi wallahi gabani ya ce mu masa ibada shin da guda muna abin da yi ai mun koma cikin suratul suratul an kenan suratul naml kenan ko قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سيتي أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم an tumbitu shajara sai ce me a ilahun ma'allah da ya koro abin da ya yi shi ce to shi kenan wanda ya yi wanga kuna da wani allan da za ku yi mabauta ma bayansa <laughs> gani shi sa annabi hudu yana gaya musu ai Allah na ubudullah ma lakum nan sai ce musu me in antum illa muftarun in antum illa muftarun ai in antum kun ga ku ba ku kasance ba illa muftarun masu karya karya kuke yi cikin da'awan waɗanda kuke mai da su Allah nan taftarun kuna karya ne duk wanda kuke kiransu Allah nan kamar da muka gabatar da bayani ba Allah bane ya Allah ya za wayi gari Allah da kanshi shi an je an debo kasan kasan ma wani bi an sai ne aka gama da siminti ka je ka sai kasa ka gama da siminti bayan da ka gama da siminti ka hada ka hada kafte mai ido kafte mai kunni kafte ka fite ka yi shi ka ajiye to don Allah she ka komo wanda kai ka yi shi she ka ce kuma wai shi kuma noke baka ci da shi akwai makaracin da kai ka she ya yace in antum illa muftarun ai ma antum illa qaumun takdhibuna ala Allah Wata da'una lahu sharik kuna yi ma Allah karya wayanda ma kuke sa su su mai kuke mai da su Allah da in an tambaye su ku Allah ne sun ce karya ake muna mu ba Allah ba duba ana iya ajiye ka ana kamba maka ana yabonka ai alaji kaza ne ai alaji kaza ne kai wani dan gidan wani ka damusa ne wanda ya haife shi zaki ne kai san karya ake kana zuwa ka sa shaddanka ibro ya sha kwana shekara zuwa she mai yabo na cewa a ah, wanga ba ku san shi ba ai kakan shi ya gamu da zaki ya bude zakin biyu kakan shi ne wanda yake an yi kaza kakan shi ne aka yi kaza kana saye ka san karya yake karya yake to shine nike bayani bayani ga shine su waɗannan da aka mai da su allolin nan wallahi su kansu sun san me karya ake yi kamar wanda aka ce mai in an ganka anya ce an ga Allah wallahi ya san karya ne bai hmm. kome sani ya kuma ya ana ya kuma ce ah, eh, domintu domintu ya san kariya ne sannan in an ganka ai inda magana ya fara ne in ba ku tuna ba inda magana ya fara ya fara ne in an ce anya ce in an gan shi an ga zuwa Allah shi magana ya yi light light ko kamar an yi bayi kamar an yi bayi har ma wai wani ya fito an so an gyara magana sai to muna ce mu dai eh wallahi an fito an clarify magana muka ce to ba damuwa ai an clarify mu ja ana gama wannan shi domin ya fito ana gama na domin tu shi na an ganka an ga Allah ya fito kun gan kuna lallashin karya abinda karya ke yi ko karya bai son lallashi kamar su jambo da su maluru in kana lallashin shi sai na girma wa sai ce in antum illa muftarun wallahi ku makaryata ne ku kun san ku yi ma Allah karya domin ba wanda ya cancanci bauta shi kare wanda ma kuke bautan ma su ma ku musu karya kuma da kuke bautan na kuna ma kanku karya shi sa in antum illa muftarun wani wurin ya ce musu la قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره she ya duba su ya duba manya-manyan su da irin abin da Allah ba su ya ce don Allah duba lafiyan kunga da irin arzikin kunga da irin gine-ginen kunga mutum ka zo ka saya fa ka hada ka hada ka dora ka dora ka dora ka dora ka fidda wurin kwana ka fidda cimba ka fidda wurin wanka ka yi ka yi ka yi ka shirya ka shirya haba baka da hankali ka gane Allah kure cancanci bauta to shi sa nan ga cikin suratul araf bai ce musu in antum illa illa muftarun ba cikin araf shi ce musu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu yace haba da tunanin kun ga duka afala taqilun ba ku da hankali ba ku da hankali ku duba lafiyan kun ga da sayin kun ga ba ku da hankali ku gane wayan ga turarrakin ga ba su cancanci ba akwai wani Allah da ke sama da ya ba ku abin da ku ba ku afala taqilun sai ga ya ce nan ga kuma ce in antum illa muftarun muftarun to yanzu jawabi dai zo na ne jawabi ya qaumi la as'alukum alaihi ajra ya qaumi she ce musu ya qaumi dawa inda yi da'awa akwai wani abin da ya kamata a yi la'akari da shi ya kamata dawon nan signature dawon nan a gane ba ana dawon don duniya bane shi sa dawa ba yin shi don duniya wanda zai shiga fagen dawa don duniya arrival failure on arrival ina gaya ma almajirai duk wanda zai shigo fagen dawon gadon duniya kaka shiga ka gaji ba ka yawa wallahi ka gaji ba ka yawa duba annabi nuhu da ya ce ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu sai ce musulmi inni kafa alaikum azaba yawmin alim sai inni kafa alaikum azaba yawmin alim cikin araf ne inni kafa alaikum azaba yawmin azim na sai ya ce musu ya qaumi Allah ko Allah ta abudu allah har ya zo ya kai ya ce musu wa in la as'alukum alaihi mala Wanda dawon fadina sun ku sani tun ba mu fara ba first day first day ne ce ba na zo ba ne in yi da'awa ku tara kudi ku bari ba tasa duk shehun da ke yawo duniya wai zai dawa a tara mai kudi ya kake ba hanyar annabawa kake bi ba ba wanda ke zuwa da'awa don yayi zai ba bashi kudi Ba shi. yasa wanda kaga ya je ma har yayi ba ba shi ba yayi fushi to kar ya yake yi ba dawa ya yi ba mm. domin shi dawon ga abin da ya gaji ne ana yin shi ne in kai saboda Allah kana yi kanka kare ka cika ma kanka fake lada lada kuma ya fi kudi amma baka sani shi mun gamu gaban Allah eh, kare ka ga mai kudi ya rena kudin shi kai kuma ka daraja ladanka yasa Allah ka bamu lada kudin ma Allah ka bamu mu samu lada kuma da shi na'am to bayan Allah sai ce musu inni ya qaumi na'am ya qaumi la as'alukum alaihi ajra yace musu ya qaumi ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi alaihi alaman ala tabligh risala alaihi ay ala tabligh risala ala tabligh risala la as'alukum ajra la as'alukum ajran ala tabligh risala wanga sakon da zan yi innal hamdalillah qala allah kaza kaza la ka ku damu batun kudi ba batun kudi ciki ba batun lada ciki sannan ni kuma mai da'awa ga ni ba makwadaici ba wallahi mai da'awa in makwadaici ne da'awan bai kai ko ina da'awan ya kaskanta shi yasa in kana da'awa in dai kana son always kanka na sama kanka na sama ba na kamar na girman kai ba wurin fadin gaskiya to ki dai kwadai ki yi kwadai wallahi ki yi kwadai shekaran jiya na ga an gwada wani malami Allah masa albarka Allah saka maza alheri malam malamin ya tako fadan sarkin Kano ana kwantawa ana sujada ya taka har ya kai gaban sarki sarki ya tashi ya mike suka yi gaisuwa kai kana jin da masu bara ne yayi wannan yayi wannan ya taka ba wani ba wani ba wani haka ma kaga nan ga muna wani wani a ba shi lafiya sarkin kuma ya fahimci wannan hakkin nan ba nashi bane na Allah malamin kuma ya kaga wanga abin da suka yi ga kiyama kiyama za ba kuma za ku sha mamaki ladan da Allah zai ba su amma wai ka bullo kana kunya ka ce baka da kunya eh nan a ce maka baka da kunya amma wurin Allah ka zama mai kunya taka ba wani babban da za gaishe shi ko kuma wai ya bullo a tashi a saya mu ahlu sunna wal jama'a darul hadis ba wanda ya isa mu tashi mu saya mai she Allah wallahi ba wanda ya isa yanda kaga gwamnati ya zo ba mu tashi ba ko gobe ya zo ba mu tashi ba mu tashi akidan mu kenan ba mu tashi ba sarki kuma da ya isa in mun ganshi mu tashi ba wanda za mu tashi mai wa za mu tashi mai ranar tashi alkiyama yawma yaqumun nasu li yawmil yawma yaqumun nas li rabbil alamin manzon Allah bari ga muku ya fi kowa daraja Anas bin Malik ya ce yana ƙi karaha ne kuma littarim in ka ga karaha yi su manzon Allah littarim ne yana ƙi. manzon Allah bai so in ya bullo a tashi mai zan tambaye ku tunda Allah ya halitta in an tashi wani akwai wanda ya kai manzon Allah to ba tashi manzo Allah ba shi kai kai wani sarki wani kabila kana son ka a tashi maka mun ta zuwa malam mu gaida wani sarki wani waziri an bashi sabon waziri shi muka ce tawar mu je mu gaishe shi muna shiga malam muka za aka ba mu wuri muka zauna ni da su sky ne da su ustaz muna zazzaune she gaba ya she ga waziri na fito ba ma sarki waziri don iya shege da sabon regi waziri shan shi wanda wanda ke son mu tashi ma wazirin na dan sunna ne fa ajiya amma yanzu ya rube she yana muna haka Mashe ta kawo Hey, je kama ni. Ba za ka yi. Ha wai haka. La ilaha illa. Na ce wani jo. Ba zuwa ko ina ko ba ga abin da zai. Ba ta ba ba tashi ma kowa. Ba tashi ma Wazirin ya zauna muka yi gaisuwa muka yi fira ya tashi ya zauna muka tashi muka tafiya. Shi kuma ya kuma ce mal Allah kiyaye ku na ce amin. dan nema to kaga bai Allah ba tashi ma kowa yanda da'awan ya gaji kenan kitabu ne was sunna forward ever backwards never amma shi ka ga malami da Allah ya daraja ya mutunta cikin tafiyar sunna Allah ya girmama shi da Qur'an sunna kuma Allah ya doki darajar da dama ba sunna ba su da shi Allah ya ba su yanzu suna kaskantar da kansu suna ba tafiyan duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi kai wa wallahi in ba mu gyara ba akwai magana gaba Allah to shine annabi Hud shi ka dafa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra ajran bi ma'ana ju'lan al-ajru al-ajru al-ju'lu shine ba ina so na kare ku ni wani bane ku kama ku yi darajar duniya da da Allah ya baku amma na zo da wangane in kun kama magana ya kare na'am ja mu je na'am in ajriya illa ala allazi fatarani yace in ajriya ni lada na fa illa ala allazi fatarani lada na. illa ala allazi fatarani illa ala allazi fatarani lada na. ina son lada ma ba wurin ku ba wurin wa allazi fatarani bi ma'ana allazi khalaqani al-fatru الشق كأن الله شق العدم وأوجد منه الخلق الله أكبر يتي وبنجي يتي إني لا أسألكم عليه أجرا وازن غني بانا نيما لا داورينكو إن أجري لا دانا ساكيانا على الله ينا ورن الله ne da zai kira Allah na shi ya ce Allahu akbar sai ya nuna musu kamar ni ina da hankali ba kowa waye ba illa ala allazi fatarani shi ya ajiye sunan Allah ya kawo siffar da Allah ke so shi ne me ni wanda ya halice ni ya kaga ni duba da ya ce alfakuru alfakuru kaman in an ce a asaga a fasa abu kun gane karatu ku to she annabi luhudu ya yi amfani da in ajiriya illa alallabi fatarani ya bar su gane she kawo fatarani don su gane cewa ni ba ni ba tunanina ba shawarana ba alaman ni alaman alaman ni ba shi wanda ya kawo ni shine Allah wanda ya yi nan kuma ba ya ga alama ba ne ko wani ya yi ko wani ya yi ba shi shawara ko ya spy wani ba ne a shi da kan shi ya kawo ni shi yasa ina nema wani ba wurin shi zani ina jira illa alalladhi fatarani shi yasa akwai wata rana Abdullahi bin Abbas yana yana tafsiri she ya kai kamar suratu fatir kenan ko fatir samawati wal ard malam kun san malam ko ya karatu yake kana iya ka kauni ma she kaga abu ya she kaga abu ya fadi abu ya gudu maka ma duk da nazarin ka malam ana yana karatu ka kauni ka ce a ah, ya aka yi ne eh yalla kai kenan she ka kasiya kana tunani abdullahi ibn abbas da ya kai fatir samawati wal ard she saurayi na tunani fatir samawati wal ard kun ga kalman ga ya zan fassara shi malam yana cikin wannan tunanin shega larabawan kauye guda biyu sun zo suna gaddama larabawan kauye gaddama suna gaddama kan rijiya shai guda na cewa ana ladi fatartul bi'ra wani kuma na cewa ana alladhi fatartul bi'ra shai abdullahi bin sai ce fatir samawati wal ard ay khaliq samawati wal ard wanda ya kaga halittar samai da kasa in kaga an ce fatir fatirin nan wanda ya kaga halittan ba ya kwaikwayi wurin wani ba yanzu iphone ga iphone ga su suka fara phone ne Wai fara phone imalati wa ya fara phone baka sani wa ya fara phone nokia wani ma ya ce malam baka sani ba nokia ba ne mobile <laughs> phone da nokia ne ko baka to she yanzu gashi nan iphone ga koya da su dai su ce ai mun iphone mun koya dai nokia pelini peli ko baka sun koyi na ko su koyi ba to zan tambaye ku Allah ruwa ya koyi Allah ya koyi ruwa ne hancin kan ga Allah ya ga wannan yi ne kan karshen da Allah ya koyi koyo sai ce alallazi fatarani shi shi tunani ya kago abin shi shi abin shi shi yasa shi ce in ajriya illa alallazi fatarani sai ce musu me afala ta'qilu kaga ni dama afala ta'qilun ko ya she yazo shi ce <laughs> eh falata kai masu sirri ba su mutu falata kinu ba su so ba su so mutu falata kinu ba su so sam sam sam ana zagi hey kaza kaza to yanzu an ta falata kinu an kira sunan uba wani nan shi kai ka sa kanka wani ashe kai da baka da hankali dole kuma cikin halitta su ba su da hankali ko da haka eh shi sa in ka gance ba hankali akwai wanda ba su da shi su bai damu su domin su su ba su da hankali ko dai eh. <laughs> sai ce musu afala ta ba ku da hankali ne manyan mutane fa eh, don Allah zan tambaye ku wanda ya bar duk abin da Allah ya masa ga duk abin da Allah ya masa ga duka shi suka bari suka aje dusi suna mai sujada akwai hankali haba ai wani lokaci da babarin ya maka in ba a ce maka baka da hankali ba ba maka ki ba wallahi ba ta yi maka ka ba sam ya kamata a ce maka baka da hankali in ka tuna da lalle baka da hankali shi ka jinjina mun ya ce baka da hankali a kun lokaci in ba a ce maka baka da hankali ba wallahi ba a taimake ka ba ya kamata a taimaka maka a ce maka baka da hankali ka ce ni a ce eh ka je ka duba a na gode na gane ban da hankali dole wani lokaci a gaya maka baka da hankali sai Allah ya ce afala taqilun ba ku da hankali ne sai ya ce musu mu'min na'am ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم ya ku mutane na ya ku al'umma na wanda ni da ku muka tashi daya ni da ku ke shiga muna fita na san ku kun sani ya qaumi sai ce musu me istaghfiru rabbakum ku je wurin Allah ku nemi gafara gafara gafara kan me abin da ya faru shine sabo ya yi yawa laifi ya yi yawa shirka ya yi yawa shiga cikin mutuncin Allah ya yi yawa shi Allah ya kama ruwan sama ba ruwan sama sannan maluma ma suka gaya mana da ire-iren maluma kaman ah, malam ah, imamul bagawi ya kai cikin tafsirinsa ya ce ubangiji subhanahu wataala habatha anhumul matara thalatha sinin shekara uku ba kwayar ruwa ko guda eh, three years three years ba ko yayyafi irin kaji kaji wancan ya bash for three years concurrently aka yi tafi battery ba ba ruwa simultaneously ko simultaneous equation haka ne yazo ba ba ba shi sannan kuma sai ya ce wa aqama ar'ama nisa'ihi sannan mata 3 years fa 3 <laughs> years ba haifuwa in an ce 3 years ba haifuwa wani bai ganewa da misali a ce ababu gaba daya ko kuma shi gaba daya shekara guda mu ce ba ma ba ba years shekara guda ba na mace da ta dauki ciki akwai problem ko problem to ba shekara guda ba uku ba haifu shirka ke tara Allah da wani ashe Allah ya kame wannan to da Allah ya yi wannan sai aka yi mai sai suka faƙala lahum hudun shai hudu ya ce kun ga rashin ruwan saman ga na ku ba ruwa sannan kuma matan ku ba su haifu wannan ya kaumi sai kamar yana ce musu ni ne ni ne ku ji magana da zan yi muku shine solution menene solution istaghfiru rabbakum aminu aminu abimar ku yi imani ku koma zuwa ga Allah sannan ku yi istighfari ku roki gafarar shirka da kuka yi Allah subhanahu wataala yana zubo muku da ruwa yana zubo muku da ruwa yana ba ku ƴaƴa yana ba ku ƴaƴa she kuka je kuna gode ma wani she kame abin shi ya kame ruwa ya kame kuma ciki ya ce ban haihuwa ce sabin da nake so ne ku yi imani da Allah ku yi istighfari sai in yi wannan me zai faru summa tubu ilai sai ce sannan ku tuba ku tuba min ibadati ghairihi wa min salifi dhunubikum sannan ku tuba da bautata ma wani ko ma bayan Allah da zunubanku da ya gabata sannan me yursili sama'a alaikum suka ce in haka me zai faru yace wallahi kuna tuba kuna roƙon gafara yursilis sama alaikum midirara ubangiji Allah subhanahu wataala yursilis sama zai aiko daga sama na me zai aiko musu midirara midirara ruwa ne wanda yake da su tabin juna tabi'a mai amfani mai zubowa kamar bakin kwarya sa'annan kuma haka da su tabin juna bai sayawa na'am wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum karfin kun ga da kuka gani kuna jin dadin shinga wallahi in kun tuba Allah ya kara muku wani karfi kan wanga karfin sannan me wala tatawallaw mujrimin ka ku juya muya gungiya ka yi girman kai abin da na ga kunga shi shine da only solution da zai fite ku cikin wanga damuwa don Allah ai magana mai dadi ko ba magana mai dadi zan tambaye ku akwai uslub ko ba uslub akwai uslub a mu duba da kyau domin masu sulubin nan suna da problem bar mu koma ya ce musu ne ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru ko in antum illa muftarun wa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين كابا أسلوب الدعوة wanga duka uslu dawa maganar da ya faɗi duka kenan dan Allah zan tambaye ku an zagi wani an ci mutunci wani an ci wani ya kawo matan shi an ci wani ya kawo kudin shi to ji jawabi menene jawabi malam Umar zai ba mu jawabi ba mu jawabi ja mu je قالوا يا هود ما, جئنا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين نعم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا الله أكبر أني بريء مما تشركون من دونه نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنسوا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 جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله نعم واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة نعم ألا إن إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم daga nan shi suwa kuma wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi abudu allaha ma lakum min ilahin ghayruh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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا نعم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةً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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لعمود الله أكبر بارك الله فيك الله يساك مكر الخير آمين duk abinda annabi hud ya fadin ga suka ce ma ita na bi bayyinatin ba wani abin da yi da ke nuna cewa kana da wani dalili ba wani dalilin kwarai ya eh, shi sa hudu je ka komo kuma wanga da ikon Allah mun yi wanga cikakken bayani insha Allah a bayan la babu shakka akwai wani yaro wanda jiya mahaifiyarsa ta zo nan a lamarin shi na daban tausai kwarai yaro ne da aka haife shi yaro mai shekara biyar tun da aka haife shi tun da aka haife shi kwanciyan lokacin zama ya kai babu zama rarrafe ya kai babu rarrafe tafiya ya kai babu tafiya yanzu na muku bayani ga kwance yake yi sai dai a jingina shi kawai banda jinkina ba wani za mai aiki 10,000 Ghana cities zai ba ku mamaki wannan lamarin yaron kun gan shi na kun gan shi za ka sha mamaki kan wanga yaron fa tun da aka haife shi yanzu aka shekaran shi biyar kenan tun da aka haife shekaran shi biyar kenan bai taba zama ba ba rarrafe ba zama ba tafiya shai dai kurun in ta goya shi ko ta kwantar da shi shekara biyar da aka yi bincike spinal cord shi akwai matsala spinal cord shi nan akwai matsala an iya a gwada a mai aiki duk ya ce an ya mai aiki ya za ya ce shi an ajiye 10,000 ghana cedis wanga yaro baban yaron ya gudu ya bar shi ga shi ne yanzu umarsa ita ke fama da shi mahaifiyarsa ke fama da shi abinda muka zo gare ku shi ne ku tausaya ma wangar yaro Allah subhanahu wa ta'ala da ya baku arzikin da ya baku ya mutunta ku ya baku lafiya ya ba yaron ku lafiya ya rufa muku asiri to muna roƙon ku yaron ga duk wanda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abin da za iya ka taimaka game da abin da aka faɗi da yaron ga to ina rukunka yi ganganto ka taimaka mun ga yaro mu babu da abin da za mu ce shi dai kurum Allah ya taimaka mu duk wanda za su taimaka mai ubangiji Allah ya rufa muku asiri Allah ya taimaka muku ku cire dukiya ku taimaka mai 100 million ake nema 10000 Ghana cedis shi sa ina ku bayan Allah mun kawo labarin shi a cikin wannan lokaci muna fata mu samu wanda mutum ɗaya da ya ce Anas ni na doki nauyi wanga yaro ko ne ya ce shi ya bada 5000 ko ne ya ce a shi ya bada 1000 Ghana cedis wani ya ce a malam ni na bada 1000 dollars wanda zai ba mu thousand dollar to yaron ga da iko Allah mu mai jinya shi yasa ina rukunku ku cire dukiya ku taimaka fi sabilillah yaron kuma Allah ba shi lafiya man kuma Allah ba ta hakuri Allah ya sa in an jinyan yaron ya samu lafiya duk wanda zai fi da dukiyarsa ya taimaka mun ga yaron Allah ya saka maka da alkhairi ya linka maka linkin ba linki kai muna roƙon Allah wanda zai taimaka in ka da kudin tun kudin bai kai ba Allah ya mayar maka ubangiji Allah ya sa albarka Allah ya taimaka fi sabilillah ku taimaka fi sabilillah